Sannan fi anwa shahadati wannan fasali ne mai bayani akan nau'uka na shaida. Sun ma shahada to la dal adai, yun la to ha hamsun bilil ta su ula ha ala ta an tuji bal yamini. Fati zina mina arba'a, wa ma'ada zina bilil ne قال جنود امرأتين أتبيت بكل ما يرجع للمال تميت وفي اثنتين حيث لا يتبعوا إلا النساء كالمكيد كالمكيد مقنعوا وواحد يجزئ في باب الخبر ظنان أولى عند كل ذي نذر وفي شهادة من الصبيان في كره وقتل بينهم قد كفي وشرط التمييز والذكور walittifaqi fi wuqu'i sura in qabla an yasari'u aw yadkhula fihim kabirun khawfa an yubaddila aslan wannan fasali ne bi anwa'i shahara ko mai bayani akan nau'uka na shaida nau'uka na shaida malum ma sun kasa shaida kashi biyar nau'i na ko kuma al-umur awwal cikin ilmu aka samu nau'i alƙismul awwal kashi na farko ita shaida wanda kasance ka tabbatuwa da shi da ta adillai idan adillai sun kai shaidi akan wannan matsala to haƙƙi na tabbatuwa ba kai da rantsuwa ba to ita shirin ta da an samu adili ne shirin da farko kenan shaidu na farko wanda ke tabbatar da alhaki ba sai an rance ba to duk shirin da ka tabbatar ma a cikin ka ba sai ka rance ba to ana bukatar ta adili ne ta sai an samu tun biyu ko ɗaya shi da ta zo wadda kasance ita kuma tabbatar da alhaki amma sai an rantsi alhakin ka na tabbatuwa amma sai ka rantsi ita shi da ta shi da ta uku ita kuma wadda kasance ba ta tabbata ma alhaki amma tana tabbata a yi wakafin alhakin nan ana wakafin a shehu muna zaɓe ko a shehu muna zaɓe duk abin da ake kaya a kai ne za a yi wakafi ne za a yi wakafi ne sai an ƙara tafkiya ana ƙara taskiya wata sannan kuma wata sai an yi iya zari na alhaki shi tabbata ita ashe da ta uku wanda ya kasance ba su da da alhaki amma tana wadatar da wakafin alhakin nan shi da ta hudu wata ita kuma wadda ke tabbatar da rantsuwa kawai rantsuwa kawai za a yi shi da ya tabbata to jibu da nina tana wadatar da rantsuwa kawai ita ashe da ta hudu shi da ta ita kuma Idan ba a tabbatar da alhaki ba a tabbatar da nutsuwa. ta ce da tabiya ta ce da mutariya alhaki bai tabbata kuma ba a nutsuwa a kanta to ita ce ta farko ita malam bai farawa ita kuma karkashin a akwai ta tafi anwaye nau'uka guda shida da shi na ce sun ma shahada wata sun mata annan a shahadatu shaida ladal ada'i lokacin ba shaida jumlatu ha an ka tana jumlata jumlolin ta hamsin guda biyar na da istikirari da bahasi da bibiya idan an kai bahasi sosai sosai an ka bibiya matsaloli na shaidannu sosai matsaloli na shaida matsaloli na shaida to za a samu shaida gaba ɗaya ɗin ta guda biyar ce da sai fara ta farko wata ya kasance ce ta hatar su ulaha ko ya ce to ulaha ta farkon su ta hatar tana ke banta ta ayyini bisa ga ayyane bisa ga wajibci an tujibar harka. da wajibta ma alhakin bilalin da kayan ce ba alhakika na tabbata ba sai kayan ba da wannan to ita aka ce labar da lahamin ta'addu da shahidi a makawa da ne a kan lalle hakika shaidun nan sai ta'addudi ya wuce mutum guda da ta'addudin nan ko Allah jumlati shin ta'addudin na mata na ko na yara kanana ko ya samu adadin ko da ko na mata na ko da ko na yara na kanana yace fa fitizina da dukkanin abin da shahidina to arba'atun sai an samu hudu min zukuri na mazaizai shaidun da na sai ɗaya hudu sai arba'atu a hararin baligina arba'atu a hararin zukurin baligina doke shaidun zina sai mutum hudu sun ce hakika mun ga farji ne cikin farjinta almir wadda ilmu kukulati tamtan mace cikin dunkwali kowane kusa ya bari hakan da mutum hudu a kira shi a gane su na gansu da tafarka a kira mu da shi ma ya gansu da wannan sifa a kira shi ma ce na gane su da wannan sifa ko wani su shi faɗi cewa arjuhu fi fajji haka mai wani hulati duk mutum da su kama haka idan mutum uku sun tabbatar da hakan ga mutum guda ce ni za ko su cikin ne guda nan kullum da wadancan hudu sun yi kalafi ba ko sun yi kalafi a lokacin da a yi musu shi kun gaisa ya ce da kuɗi da yanzu kowane hausa ya fi haka idan guda ya kauce ma waɗin hakan ga uku sun yi gazafi idan biyu sun kauce ma waɗin hakan ga biyu sun yi gazafi idan uku sun kauce ma waɗin hakan ga guda ya gazafi sai a mai hadi na gazafi da shi ya ce wa fitina arba'atun haka na kuma wakil liwaɗi ko liwaɗi sai hudu shaidu hudu suka shaidun liwaɗi sai arba'atu a harare zukurin badigin ɗalibai soke shaidu a kan liwaɗi sai sun ce hakika mun ga ne cikin duburatai kalmar wadda kalmar kwakwalati sai an samu tun hudu ha soke shaidu a kan liwaɗi don duk kowane su haɗe shi gare shi shi liwaɗi ba sai da balaga ba ba sai da ba sai da a zama ba sai da amince shi ne ba ko da bai taɓa kore ba in dai ya yi liwaɗi in ana jihe shi a kai amma ga zina sai wanda kasance musulmi ne sai ake jihewa يجمع المحسن في الزنا ولا يجمع خيره لا يجمع ولا يجمع غير المحسن ba za a je wanda ba musulmi ba a je wanda ba musulmi ba sai ya bulala da ni amma in ya kasance musulmi idan za a je shi ya kasance musulma idan za a je shi amma shi nan ga liwadi shi abin da manzo Allah ya ce wal fa'ilu wal da wanda yi da wanda an kawo hudlar sun nufa kashe su hukuncin kashe aka ba su amma in sun kasance ba da gani in ya kasance ba da ki yayi zana da wadda a ba da gawa shi za a ce fa ba a je ita in ya kasance ba da gi da idan ba ba da gi ba shi za a ce ba shi ba da gin nan ba a je wanda ya yaron da ba ba da gi ba sai dai ana azabta shi daidai gobe abin da ya sanar zai kuma dai gobe don yadda sai da ayi wannan abin shi wa ma adadana abin da kasance bai shafi da na ba to sai akan yalwa ta tabbata ta tafiye ne ga biyu idan ya kasance ba da ta ba to sun biyo san illa ta ga nan wannan shaida muna cikin shaidu wanda kasance shina tabbatar da alhaki ba sai da nutsuwa ba amma sai ta adudi na shaida dan samu ta adudi na shaidu sai sun kai du ko mai dai da zanna da luwadi ko hudu da duk abin da ba da nan ko luwadi to wannan kuma fakat ne sa'atu sa'atu in ruwa ta tabbata ba sannan da gado to abin da shi a cikin kana bin mutum alhaki ya mutum ya haƙi ka kawo da ka zo a dallai Ka tabbata ma alhakin ka wata karance ba wani jirgin jama'a a tsaye ne ya aka dai domin mun shigo cikin nau'i na uku ko cikin nau'i na biyu wani jirgin namiji wancan nau'i na farko kenan ko Ba in ya kasance duk abin da ba su na ba ya ce fasul ne da sa'atin shi a nau'i na biyu nau'i na farko abin da shi ta zina kurko abinda ba zana ba shi ko sai mi sai mutum biyu ko da an nau'i na nawa nau'i na buke na ko to ga nau'i na uku nan ya ce wani julun namiji guda ya guta madu a can ƙarshe shi ne labari na rajulun tana ibtida'i da na kira amma in ya kasance ta samu ta samu sifa sai tana da sifa idan an ka sifanta na kira a zama mota ana cewa rajulun karimun ja'a sai kasance rajulun mota da wani kalimun na atuhu ya ana juna ne ta Allah bari don sai ka ce wani rajulun firji guda ya da hutu ne. ana dogara da abin da ya fari amma far sharadi ya ata dido karfa ku bin ma'a da mace ya ata dido karfa ku bin ma'a ne da mace do ya yi kulle mara da ulil mali ga dukkanin matsala ne koma sha'anin kuɗi da shi ke ka kaga duk abin da ke koma ga kuɗi au haɗina illan mali matsala maliya tana biyan mutum bashi don mutum ya bashi an ka ce a kawo shi da nuka ka kawo namiji guda da mace biyu shagon da matsala maliya ce hakika da tabbatuwa da haka na ita mamaci tana da ta samu matsala ita da mijinta kila in sale an ɗaura aure ta ce ya take ta ya ce bai take ta ba ta kawo shaidu na mutum guda kan ganin su shiga a kan sun shiga cikin wani ɗaki da biki da ita sun yi awa guda ta samu mace biyu akan haka nan ta zama matsalar bai za ta koma ga rukiya za ta koma ta ga aƙilar na ilal mali yadda sun take tun da ya sake ta shi ba ta ɗakin da shi ba ta ɗakin da take shi ko su shiga tun da aure da ya ka ɗaura shi ba ta ga su ɗaki to duk matsala zai kasance aƙila ce ga dukiya namiji guda da mace biyu suna isa. ya ce wa tun ta tani haisu la yadliqu illa nisa ko to tun ta tani wa makana'un ya ɗauki wa a gama da makana'un wa makana'un wadatuwa ya tabbata da ta ne watan gama ta tafi guda biyu haisu lokacin da la yadliqu ba mai sanin wannan matsala illa nisa wa in ba mata ba kalmar shi su tanka abin shahila ko kuma abin da shahi a ah, haila ko haihuwa ta ce ta haihu aka ce wata haihu ba sai mata su jiba su gani gaskiya ta haihu haka nan kuma kamar kenan ta yi bari ta ce ta yi bari sai a jiba a gani gaskiya ta yi bari ko kuma abin da shafi wata haila ta ce ta samu haila ta cika idda kenan shi ko ne ta ce ya yi a ba ta cika idda ba to nan mata aka tambaya haka nan damar farji abin da shafi ciwo na farji mata aka tambaya shin gaskiya na tana da karnu ko tana da afadu ko tana da ibla'u sai a yi ciwo na farji da a shi kuma wannan mata aka tambaya tabbatar da wannan sai da zikiri haka nan kuma yan ce yan anka ce wannan budurwa ta taɓa amfani da ita shi ko miji a miji ce an taɓa amfani da ita ita kuma budurwa ta ce sun ce ba a taɓa amfani da ita ba tunda ka ce ku ka aura a raza'u ka aure sama to sai a sa mata su biya su gani gaskiya na an taɓa amfani da ita Budurwa wannan mace ruta ya sa kaga da in ka diba muna cikin babi wanda ya kasance shaharatun ke nuna wanda kasance la tujibu lamina ko amma tujibu haka tujibu haka da la yamin sami wahid min jiru ya ga habab alhamdulillah alhamdulillah wassalatu ya rage ko mu kuma karye ta mun karye ta daidai a duk halitta da ke mutuwa saboda ramin sa ya rage ke mutuwa in ana ganin ya kamata a koma ta daidai sai mu koma ta daidai ke kasance ta daidai a fara masu halarta ta kusan da haka me kuma wani da haka a koma ta daidai ko mm-hmm. to insha Allah ranar ta wata daidai za a fara karatu Allah ya samu da lafiya لا تشي يا أخي وحزن حول لغاية أربعة لازمات دعاء الوسيس بالمكروفون ياتينا كتوبة كون سأمر في شخص إنه كان فاحشة ومكتم وساء الأنبياء أنا أمبتل الفاحشة أنا أمبتل هذه الفاحشة الفاحشة أنت جمع سوء na wajen shegan zana eh. na samu namiji tana eh. suwa mai a ah, sai maza ɗai shi shegan na, sai da maza ya kai kawai ko mace ta yi kajja kajja da ba su shega mace za ta shega kuna don kishi ne ta kwarai Thank you.